studio Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu so mu gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa 'yan mena 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai suna karawa gaba ga na ƙarshe yanzu haka da 'yan ƙasar Ghana a gasar cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar Gabon. Hukumomi sun haramta wani shirin gwano na ƙungiyar farar hula kadir a agadez A shirin musamman za ku ji cewa mashinta a Ayoru sun yi wata zanga-zanga. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya a fagen wasanni a yammacin yau ne 'yan mena ke wato 'yan ga shekaru goma sha bakwai ke karawa da 'yan Ghana a birnin Farjanti na ƙasar Gabon. Ƙungiyar mena wadda ta samu kaiwa a matakin karon gaba da na karshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka na 'yan ga shekaru goma sha bakwai tana karawa ne da 'yan Black Starlet. An soma karawar ne daidai karfe uku da rabi agogon Yamai ana kuma jiran sakamako. idan mena ta yi nasara za ta kara da mali ko kuma gine a ranar 28 ga watan mai idan kuma ta sha kaye to za ta yi karon neman matsayi na uku ga wanda ya sha kaye tsakanin mali da kuma gine mutane muku da cewa wato yan menar dai yan kasa ga shekaru goma sha bakwai za su halarci gasar cin kofin duniya ta wato za a a kasar india. A yau ne kungiyar farar hula da ake kira kadar ta soyin wani shirin gwano domin kawo goyon baya ga Abdulrahman Insar sai da da da'irar agadar sun haramta yin hakan inda suka ba da hujjar cewa kungiyar ba ta bi ka'ida ba wajen neman izinin yin zanga-zangar sai dai kuma wato kungiyar ta kadar ta ce ba ta fahimci wannan mataki ba. Rashid da Kolo shugaban kungiyar kadar a agadar ya yi wa Musa Maman ƙarin haske. To a sanyin safiyar ranar Litinin ne muka ajiye takardar neman izinin shirya jirin wano a ofishin magajin garin birnin Agadez, wanda domin kawo goyon mu ne tare da nuna rashin amincewa da tsirewar da aka yi wa abokinmu Abdulrahman Isa. Sai dai ba zata ba tsammani magajin gari ya ba mu amsa cewa an hana mu izinin gudanar da wannan shirin kwanon. Duka da yake zanga-zanga ce muka so mu shirya ta lumana, inda Abdulrahman Insar zai bayyana a gaban kotu ranar Alhamis ne. Don haka, saboda bamu da isasshen lokaci ne muka bukaci mu kawo masa goyon baya wajen shirya wannan shirin kwano na lumana, wanda mun so a bamu dama domin nuna rashin jin daɗinmu. Ana ci gaba da taron ƙasa da ƙasa a kan sha'anin tsaro a yankin Sahel da Sahara da aka suma a Litinin da ta gabata a birnin Bamako na ƙasar Mali. Mamman Kaka Tuda ɗan ƙungiyar farar hula cikin tawagar Nijar ya bayyana cewa a jiya talata mahalarta taron sun mai da hankali ne kan alaƙa tsakanin 'yan ƙasa da kuma jami'an tsaro a ƙasashen Sahel. ya za a yi kare lahiyan jama'a da 'yan jama'a goma na za su yi kama ma juna don su ciwo kan harakan matsalan tsaro a kan shi muka tattauna mun zo yanzu a kasashenmu na jason sahel inda kasashe basu da karhin su ciwo kan tsaro shi yasa jama'a goma su da kansu suka shirya suka shirya tsaronsu akwai cikin wannan wanda ake cema mubema uh, doto defense izo, eh, dozo su ma haka nan ne tunda wannan matsalan ya fara sun suka suka dan shirya tsakanin su suka tsiro suke suke kara kansu to me ya kawo wannan abun duka sai muna kwatanta muna yanzu yau a cikin kasashen mu na Afirka mun kawo inda talakoki ba su yarda sam sam ma da 'yan tsaro ba tunda gani suke 'yan tsoro wannan maimakon su tsare su su ne suke kawo musu matsala dole kasashen mu na afirka sai sun tashi sun saye sun ba ma eh, kasa karhi sun ba ma tsoro karhi a lokacin nan ne za mu iya ciwo kan wannan harkan terrorism da ake kakatu da kenan wato a eh, zanta shi da muktar hamadu Wani rukunin mashawarta goma sha bakwai na majalisar shawara ta birnin Agadas sun rubuta wata wasiƙa inda suka buƙaci magajin garin Agadas ya kira wani zaman taron gaggawa wato na majalisar a ranar sha biyar ga watan Fabrairu da ya gabata. Ganin babu wata amsa watanni biyu bayan haka. Mashawarta tara daga cikin rukunin suka rubuta wa Firfen Cirozirin wasiƙa domin ya sha hankalin magajin garin. Albashir Abubakar shine kakakin rukunin ya kuma yi ƙarin bayani kamar haka. to hali yanzu yau wata biyu mai ya zo bai ce komi ba bai kiran wannan taro da muka kira don kuma muka sake hali yanzu rubuta takarda wasiƙa ga prefen ciro muka aje kuma mayar saboda muka ce a rafel wannan latar da muka yi wata biyu har yanzu ba mu ji kira ba kenan muna ganin an taka doka kenan ya kamata prefe ya yi magana saboda muna da session a samu a ciwo kan waɗannan matsaloli da suke cikin mu to har yanzu ba a yi kiran wannan session ba saboda cikin kashi uku kashi biyu suke da intin su rubuta ma mayar su tilasta mishi ya convokin session kenan wangalatar da muka yi kamar rafen ne kenan kwanse guda ma na iya rubuta ma farfe ita ba sai sha bakwai ba daga nasa bangare magajin garin na agar zarisa feltu cewa ya yi manufar wannan rukunin mashawarta ba ta da duge amma kamar yadda dokoki suka shata zai kira taron gaggawar a ƙarshen wannan wata. lokacin da aka yi shi ni kuma ba dama ne ba na samu balle in zo a yi session kuma abubuwan da aka ce cikin wannan takardar duka babu wanda yake gashi eh, yau eli eh, sun ce na zo na hana musu ko na kore su da aiki ko na yi abun da bai kamata ba a cikin aikin komin ina san mahanin kowa ya shaida agadis yau komin ke agadis alhamdulillah ana na ana ta da aiki daidai da rana kamar yadda duk ma'aikatan suka saniya suna yin shi idan eh, mutane sun zamana a gehe sun mai da kansu an ture su ko an hana su aiki eh wannan ba mu ne ba ko dare da rana mu ili kiran su miki su zo su yi ba mu hannu su yi aiki tare da su akwai wanda suke suna zuwa su yi aiki akwai wanda suke ma ba a ganin su amiri taro doka ya ba su izini lalle ya ba su izini su nema taro amma a taro a dalili kuma wannan taron da jimawa ma kamin ma su yi wannan ni na shi shirya komi da komi don saboda ayi convoke wannan taro insha Allah za a shi 31 ga wannan wata zuwa uku ga wannan wata mai zuwa Hukumomin Departement ɗin Bankilare a jihar Tilibiri sun haramta wani taro kan lamarin bautar ɗan Adam da reshen ƙungiyar Timidiriya na jihar Tilibiri su yi a ranakun Asabar Lahadi da suka gabata. Hukumomi sun ce sun yi hakan ne a dalilin dokar ta ɓaci da Departement ɗin Bankilare ke ƙarƙashinta saboda matsalar tsaro. Farfan Bankilare Barmene Kaboye ya muna ƙarin bayani ta wayar tarho. nace musu na sami labarin zakuwan nan taro sai amma kai maga takarda na Nigeria sashen Vision Kit Talabiri ka san matsalar da muke ciki nace miki inda Allah ya sa ka zo nan kai kwana biyar ko sati guda a nan cikin bankilare ko ku ka isan cikin daldal ko ka cikin goriyon kai sati guda sai an ce maka wannan taro kin ba kai saboda kullum dare za a ce maka hukunan tafi ko ku an ga motoci nan shaƙe da mutane da bindigogi ko ko mutane bisa motuna mutum biyu biyu cikin dare har cikin eta da cikin da muke cutar ana ganin su ce inda ka zo kai wannan sati nan ba kamun wannan rigima muna nan muna yaki da abin da ya mutse mu kuma ka ko na kokowa fa kokowa ce kuma har ya dauki ita da lisan ina ganin wannan doka ta hana yawo muke musu da kilare da kare goma ta yi kowa shiga cikin gidan kowa ba ha gani yana mutsa bakin kare goma ba gani ko in ba soji ba cikin gari Hukumomin kiwon lafiya a birnin Maraɗi sun kaddamar da wani babban shirin raba magungunan cutukan da ba a kula da su ba. An soma wannan shiri a ranar 20 ga watan Mai kuma za a kawo sa a mako mai zuwa. Shirin ya kuma shafi wato angonni goma sha uku na Maraɗi. Ana shaushawan ne kofa-kofa da kuma cikin makarantu. magungunan cuta biyu ne aka ake badawa badawa cutar hatsarin jini da kuma ta tsutsar ciki Musa Ɗanladi jami'in sadarwa a ma'aikatar lahiyar ya yi ƙarin bayani. nous an ba distribuer rarraba magunguna a ci gaba da yaƙi da cutar fitsarin jini ta kuma magunguna domin cutar tsotsar ciki mutanen da abin ya shafa su ne yara da suka kai matakin shiga makarantar boko daga shekaru biyar zuwa shekaru goma sha hudu da kuma 'yan shekaru goma sha biyar abin da ya sama amma ba mu baiwa mata masu juna biyu saboda yana da illa ga cikunansu sannan ba ma baiwa tsofi 'yan kimanin shekaru 60 da kuma masu matsananciyar rashin lafiya dukkanin magunguna suka iya yi wa mutum illa amma domin kaucewa illar muna shawartar mutane da su ci abinci tukuna kafin su sha waɗannan magunguna de manger bien avant de prendre ces deux produits, le phrasicantale et le vandazole. filin Larabar Sanfurwi wato na Aisha Makiki di ɗan Nijar ya yi galaba a ranar 20 ga watan Man a taron sinima na Afirka da aka gudanar a Angers a Faransa, inda ya ci tukucin jama'a da kuma na alkalai matasa. Tukuci na uku kuma wato fim ɗin La Colère de ne na Amina Wairan ya ci wato ya ci shi. Yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Isidro ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa karfe 5.40 sai shirin namu na musamman fiye da yadda aka saba a bana dorina ta haddasa banna mai yawa kan albarkatun gona da jiyar wato da jiyar da rauni har ma da mutuwar mutane a departament din wato tilibiri domin sanar da al'umma hukumomin domin sanar al'umma hukumin da lamarin ya shafa sun shirya jerin gwano a ranar tara ga wato na watan Mai. Mako guda bayan haka wasu sun ma bayyana aniyarsu ta kaddamar da shirin kashe dorinar duk da yake ana kula da su ne. Musa Hassan da Abdullahi Mahmudu sun haɗa muna wannan rahoto da mutar Muhammadu ya fasara. Departement ɗin Ayaru ta kasance ɗaya daga cikin shahararrun wuraren yawon buɗe ido a Nijar ta dalilin halittu da ke rayuwa a ruwa kamar dorina da dai sauransu. Sai dai cuɗayya tsakanin jama'a da dabbobi abu ne mai wahala a bakin kogin. A wannan shekara dorina sun hana wa jama'a mazauna kogin shakat inda suke farma mutane da kuma dabbobi na gida. Kamar yadda Muhammad Albashir sarkin Ayaru yake shaida abin. les hippopotames Dorina sukan yi musu barna wanda a wani karon ma a yayin da suke yawo a bisa isa sukan karya kwale su wanda har akan samu asarar rayuka. A gaskiya mun kasa ciwo kan wannan al'amari. Mutanen sun buƙaci hukumomin da su ka musu ɗauki sai dai abun ya ci tura abin da ya kai ga jama'a shirya wani jerin kwano. Mai garin Kurtugu bai gamsu ba ta yadda aka ci tarar waɗansu waɗansu sarkawa da suka kashe dorinar. Dorina suka hana muna more albarkatun ƙasa, inda mun sha ƙorafi zuwa ga hukumomi da su yi wani abu a kai, amma babu wani mataki da suka ɗauka. Sannan shekaran jiya masu kamun kifi sun kashe dorina ɗaya a ayyaru ɗaya a Firgun, inda aka ci tarar kowane daga cikinsu miliyan biyu, don haka ne suka shirya wannan shirin kwano. A ranar goma sha biyar ga watan Mayu waɗansu sun bayyana aniyar suna karkashe dorinar ba kakkautawa. Mai garin Dultsu Muktar zulkalaini ya bayyana cewa harin da dorinar sukan kai ga jama'a yakan hana a kai marasa lafiya zuwa gidajen likitoci. Muna rayuwa ne a bisa kan tsibiri, sannan da daddare idan aka samu mutum da bai da lafiya ana bukata a kai shi asibiti ba ma iya tsallaka kogi. Sannan kuma idan mutum ya yi gigin tsallaka kogin to dorina ta kan iya far masa har ma ta kashe shi. Dorina hudu ne dai aka kashe inda sai a lokacin ne sarakunan gargajiya suka buƙaci shiga tsakanin jama'a da kuma hukumomi. Madalla ƙarshen shirin labarin namu kenan na maraicen yau a madadin Adama da da ta tsara shirin sai kuma Hassan Tawai da haɗa mana sauti asuma shi da ke fatan a huta lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio faraha. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. Filinge tare da rediyo muryar talaka. Akan lamba ta da biyar biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. Akan lamba ɗari gajeren zango.